matukar mutum ba ya kai hankali nesa ba matukar mutum ba yana da hangen nesa ba waɗannan kyaututtuka sai su iya zamar da shi ga barin abin da yake kai na alkhairi Allah ya samu dace irji ilayhim yace mi yace ma jagoran ka koma zuwa ga Balkis da wannan kyauta nata falana atiyannahum bi junudillahi qibala lahum biha sannan zan zo musu da rundunoni waɗanda idan na zo ba za su iya taɓuka komai wajen fiskantar waɗannan rundunoni ba wala nukhrijan lakum a adillatan wa hum sagirun sannan za mu fidda su a cikin alƙaryan suna makaskanta ababen kaskantarwa to bayan waɗannan mutane sun koma sun je sun isar ma balkis labarin inda suka gani a fadar annabi suleiman inda annabi suleiman ke da shi na ƙarfi a gwamnatinsa suka ce to mun yi gaba wadda ƙarshe ne shawara ta tattaru akan cewa za su zo su miƙa wuya baki ɗaya zuwa ga annabi suleiman alaihi salatu wasalam to lokacin da suka taho da ita da tawagarta sai da suka yi jab da shigowa fadar annabi suleiman to annabi suleiman sai ya ga ya kamata a yi wani aiki da in matan nan ta iso za a nuna mata mulki akwai mulki domin mai mulki mai mulki kawai yake gani da gashi jama'a mun fahimta mai kudi mai kudi kawai yake gani da gashi a kansa saboda haka annabi suleiman ya ce ayi wani abu wanda zai nuna wa matan nan ga mulki ga kuma addini to Allah ya sa mu dace to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن مسلمين قال عفريت من الجن به قبل أن تقوم من مقامه وإني عليه لقوي أمين قال من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي يبلغني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم sai annabi Suleiman alaihi salatu wassalam ya ce kala ya annabi Suleiman ya ce ya ku jama'ata ayyukum ya atini bi arshiha qabla an ya atuni muslimin wane a cikinku zai iya zuwa ya cicciɓo mun balkisu ya kawo mun nan fada ta an yi atuni musulmi kafin su zakke mini suna masu mika wuya zuwa ta Allah annabi Suleiman sai ya tambayi jama'a su baki da ayyukum ya atini bi arshiya cikin ku waye zai iya zuwa saba'i ya zai dauko Shifa shi fa yana baitul maqdis gadon kuma yana can ne sai ayyukum ya asini da arshiya a cikin kuwa ya zai iya zuwa mun gadon matan nan ba ana ta wa ana arshin abin ba annabi sulaiman ya ce a ɗauko gadon a zo mishi da shi nan kafin ta iso fadarsa ta zo ta samu gadon a fadinsa kala ifiritun min aljinni sai ifiritu wadda shi daga cikin jinni yake sai ya ce ma annabi Sulaiman ana atika bihi qabla an taquma min maqamika ai qabla an taquma min majlisika ni zan iya zuwa na dauko gadon kafin ka tashi daga majalisin nan misali yace zan tafi can kasar Yemen je sabai na je na dauko gadon kafin mu tashi a majalisi annabi Sulaiman sai ya ce ai za a bata lokaci wadda bata wuce kamar nan da kofar fada ba za ku وقال الذي عنده علم من الكتاب سيوني أفادر النبي سليمان وقال الله يباش علم اللساتي سيتم النبي سليمان أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يتي يلا بوي زنجين أوكو فيك إنك جبت إلو النبي سليمان يتي مش جبت إلو يتي جبت إلو جبت إلو كتي يتي جبت إلو النبي سليمان سيرفع إلو سيبوت سيغا كدو أقبانسا Allah ya ce falamma ra'ahu mustaqirran indahu lokacin da annabi Suleiman ya ga balki Balkisu tabbata a gabansa kada sai ya ce haza min fadli rabbi ce wannan kala ce ta ubangiji na liyabluwani Allah ya ban fawa akan aljanu Allah ya ban fawa akan mutane Allah ya ban fawa akan tsuntsaye liyabluwani Allah ya mun haka ne don ya gwada ni jama'a kuna ji mulki da rabat babu abin cin mutuncin mutane a cikin mulki babu abin walakanta mutane a cikin mulki babu abin alfahari ko takama a sha'anin mulki mulki zunzurutun jarraba ne haka annabi ya ce wata ta konu na dama yau mai kiyama galibi wadda ya samu mulki annabi ya ce ba ta zama mishi na dama a ranar alkiyama sai ya yi dan da na sani da bai yi ba annabi suleiman ya ce haza min fa'il rabbi wannan kalala ce ta ubangiji na li yabluwani kuma Allah ya ban wannan fawa ne domin ya jarraba ni ashkur am akfur zan goge mani imomin ko zan butulce jama'a kuna ji wai don an ce kai director ne wai don an ce kai famsa ne don an ce kai komishina ne don an ce kai gwamna ne ko an ce kai sanata ne a wannan jarraba ce idan kai wasa za ta zama maka nadama a ranar alkiyama ba a amfani da mulki a walakanta waɗanda ake mulkansu yan uwa mu fahimta mutanenmu ne suke ɗauka daga lokacin da suka samu wata dama to wannan damar dama ce ta walakanta bayan Allah kun ji abin da Annabi suleiman ya ce hada min fadli rabbi yace wannan falala ce ta ubangiji na li yabluwani Allah kuma ya bani wannan daman ne domin ya karrabe ni ya gwada ni to shi mai addini duk damar da ya samu a rayuwa ya san jarraba ce jama'a muna fahimta wannan ya faru da zulkarnain zulkarnain mai mulki ne yana daga cikin mutanen Allah ya taɓa su mulki da ba a taɓa wani ba a sararin duniya zulkarnaini mulki ne na imani da bin Allah Allah yake inna matanna lahu fil ardi مما له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا Allah ya ce inna makanna lahu fil ardi mun ba ma zulkarnaini ni a bayan kasa ma'ana Allah ya ce mun dakar da zulkarnaini a bayan kasa wa atainahu min kulli shay'in sababan kuma mun bashi iko akan komai abin da ake cin mishi rayuwa Allah ke mun ba ma zulkarnaini dama akan abun yau inda Allah zai sa da zulkarnaini bai bukatan a koya mishi jirgin sama zai saka shi tafi da shi Allah ke wa aka ina atainahu min kulli shay'in sababan sababin komai Allah ke mun ba zulkarnaini irin wannan rangadi da Annabi Sulaiman yayi zulkarnaini ya taba irin wannan rangadi ya dauki hanya da ya kama hanya ya fara tafiya zulkar zulkarnaini sai da ya isa bangon duniya ta yamma shi da ne ya je ya tsaya banda ikon Allah ba komai a gabansa ta yamma ya samu waɗansu mutane abin ya musu da'awa aka kira su zuwa ga Allah da ya sake wannan hanyar ya sake bin wata hanya Allah ya ce sai da ya dangana da dungun duniya ta gabar inda zulkarnai ne zai tsaya banda ikon Allah ba abin da ke gaban zulkarnai ne sai inda rana take kullowa da kuna jin mulki zulkarnai sai ya sake kuka wannan hanyar sai ya yi kudu ana ya ce ba a ba a hatta idza balaga baina saddaini حتى إذا ضرب بين السدين وجد من cikin kabar din Allah yake sai ya kama wata hanya hatta idan balaga bainas sadrin zulkarnain yana tafiya sai da ya isa jikin waɗansu manya-manyan duwatsu guda waje da ita kauma a cikin wannan duwatsu sai samu waɗansu mutane waje da bin duni ma kauma sai samu waɗansu mutane a cikin wannan duwatsu Allah ya ce la ya ka duna ya fahu na kauda waɗannan mutanen ba su iya fahimtar maganan da zulkarnaini ke musu a cikin sauki amma duk abin da suka faɗa zulkarnai ne yana ji don Allah ya ce wa atainahu min kulli shay'in sababan haka dai da kwatance da nune-nune har suka fara communication tsakanin su da ne sai suka ce قالوا يا ذا في الأرض فهل نجعل لك مفسدون في الأرض قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك على أن تجعل بيننا وبينهم قال ما مكنني ربي خير فأعينوني فأعينوني فأعينوني بقوة واجعل بيننا وبينكم رجما أعينوني بقوة واجعل بينكم وبينكم أعينوني بقوة أجعل بيننا وبينكم رجما قال ما مكني في ربي خير من قال القرآن ينا أرمى وهلكوا آتوني زبر الحديد آتوني زبر الحديد حتى إذا سار بين الصدفين قال حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه كفرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نظرا قال هذا رحمة من ربي هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا zulkarnaini waɗannan mutane suka ce ya zulkarnaini inna ya ajuja wa ma'ajuja mufsiduna fil ardi suka ce kaga ya ajuju da ma'ajuju suna mugun barna a bayan kasa ta cikin wannan dutse sukan saɗaɗo su shigo cikinmu su karkashe mana jama'armu su lalata mana amfaninmu su kwanata mana dukiyarmu inna ya ajuja wa ma'ajuja suka ce ya ajuju da ma'ajuju mufsiduna fil ardi suna mugun barna a cikinmu a bayan kasa. sai suka ce mazul karnaini A hal naj'alu laka karqan shin ba ma yanke maka wani haraji ba ma'ana ba za mu tara maka wani kuɗi mu baka ba ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda akan ka sanya wani toshiya tsakanin mu da su ta inda suke sadadowa su shigo cikin musulman arna to mu biya ka mana mu sa maka wani kuɗi mana da za ka mana aikin toshe wannan wajen yadda ba za su iya cutar da mu ba kala sai ya ce musu ma matsanni fi rabbi khair ya ce abin da Allah ya bani shine mafi alkhairi akan abin da Allah ya bani kar ka yadda wai wani yaro za a dauke shi a makaranta sai ka tafi cin hanci ka nima mishi makaranta kar kana da dama ka ce za ka iya ɗaukan wani aiki ko ka mai hanya a ɗauke shi aiki wai a ce sai ka karɓi kuɗi ka bashi tukunna ka yi mishi wannan hanyar ka taimake shi ya wuce ya tafi za ka samu a rayuwa har ɗansa sai ka samu falala a kansu mai addini shi ya san yadda ake rayuwa domin kai ba san yadda za ka ɗauro a ɗaure alkali ba haka ne ko ba ka ba wannan yaron da kamar hanya ɗin wata ran sai ka samu ga ka a gaban wani kwamiti ana binciken kuma shine shugaban kwamiti ɗin zai yi ko ba zai yi ba kuma an tsaye da kai ne za a maka rashin adalci shi kuma sai ya maka adalci yanzu galibin bincike bincike ne na faɗa in ana faɗa da kai ne ake bincike a kanka in za a yaƙe ka ne ana so a ga ka ne ka ƙi yi gwamnati ko kuma ana gaba da kai a gwamnati to nan ne ake sa kwamiti a bincike amma ba a bincike wadda suke zalintin zalintin gaskiya in suna tare da hukuma ana binciken ne ba binciken su mutum za a iya ba shi kudin gyaran ruwan da za a sha a jiha duka ya kashe kuma ta sha yana yiwa kuma yiwa yana yiwa in ka yanzu zana ta a bincike ka a maka kaza to ana so ne a cikin duniyarka saboda haka kwale ya ce ma makon gifi ga rasu kairu abin da Allah ya bani kanki ne kai. damar da Allah ya bani shi ne mafi alkhairi akan kuɗin ku Allah ya fifita ni a ku ya bani dama kanku. kanku zukarai ne ce kuma na wuce in karɓi kuɗin ku kafin in taimake ku a fa'inuni bi quwwatin qad albaynakum wa bikum radaman yadda sai ku taimake ni da ƙarfinku, ma'ana ba za ku naɗe kama ne ku zauna ni na muku aikin ba ku zo mu haɗu da ku in sanya muku wata katanga mai ƙarfi tsakaninku da su jama'a kun fahimta su ma yace kuma ba ku miƙe kafa ni don shugaba ne in zo in muku ba mutanen mu ma ai haka su kwalla ki jira suke gwamnati ta zo ta yashe musu jama'a kun gani? duk abin da za a yi a amfani yi, wai mutane suna jira sai gwamnati ta zo ta musu tukunna su yanzu mutane don kwatamin gidansu masu suke gwamnati da zo da fashi musu haka ne so raka gwamnati muguwa talakawa mugaye haka ne kwatamin da yake kan ku an gwamnati sai gwamnati ta fashe muku sai ta fashe muku haka ne fa'inuni bi quwwatin zulkarnain yace ku taimake ni da karfin ku da albainakum wa bainakum radaman zan sanya muku wata kariya wata katanga karfi tsakanin ku da azubi da maduzu atuni zubar hadi sai ce ku je ku ta kawo mun guntayen karafa ku je ku tattaro karafa ku kawo da karfe za a yi wannan katangar hatta idan sawa baina safain Allah ce har sai da zulkar ne ya daidaita tsakanin waɗannan duwatsu aka gwada daidai inda za a yi katangar yadda ba za su iya shigowa ba daga iya inda aka gwada zuwa ƙasa za a toshe ta kalan kuku yake to a yi ta hura wuta a yi ta zuka zuki a gasa waɗannan kafin hatta idan ta na naran har sai da ya mai da waɗannan kafa suka zama jajaye kamar wuta قال سيتي آتوني أفرق عليه كثيرا أي آتوني كثيرا أفرق ya ce to ka mun dalma kuma in fara akan kafin bayan an gasa karfe da karfe sai a ɗauko narkakkiyar dalma sai a zo a haɗa wannan karfe da karfen sai a lishe shi kaga an yi katanga ne bayan ya gama katanga sai yake musu fa masfa'u an ya zaharuhu ya ajuju da majuju ba za su iya haura wannan katangar su shigo su same ku ba wa masfa'u da hun naqaban kuma ba su isa su bude katangar su shigo su same ku ba kana sai yace faza rahmatir rabbi haza rahmatun min rabbi yace wannan rahama sai jin kai ce daga ubangiji na jama'a kuna fahimta to haka duk mai mulki bai fahimci addini duk abin da yi ko duk daman da aka bashi yana kaiwa ne ga Allah kana haza rahmatun bin rabbi ya ce wannan ba wayo na bane dabara na bane ba a'a rahama ce daga ubangiji falala ce daga ubangiji ya ban wannan dama ko idan kun cutu ni ne mai warware muku matsalolin ku ce falala ce ta Allah jama'a mun fahimta saboda ka annabi ya ce. falan mara ahu musulman ilahu lokacin da annabi suleiman ya ga wannan gado ta bata a gabansa kana sai yace hada min fadli rabbi wannan kai falala ce ta ubangiji na li yabluwani kuma Allah ya ban wannan daman ne domin ya karrage ni a ashkur an akfur zan gode ko zan butulci jama'a mu fahimta wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi annabi sulaiman yace wanda ya gode ma Allah ya gode ne ma kansa wa man kafara wanda ya kafirce ma Allah yayi butulci ma Allah fa inna rabbi ganiyun karim ubangiji na mawadaci ne mai karanci ko ka bi shi ko baka bi shi ba Allah zai tutu duk abin da mutum yayi addini wallahi yayi wa kansa ne idan ka ki wa kanka ne a hadisul qudusi manzon Allah sallallahu alaihi sallam yace Allah ya ce inda duk duniya tun daga kan annabi Adamu har na ƙarshen ku jaririn da in an aife shi tashin kiyama aljanunku da mutanenku za ku daidaita akan zuciyar mafi tsoron cikin ku ce kowa tsoron Allah kamar manzon Allah ne Allah yake wallahi ba zai da ni da komai ba ba abin da zai kara mini inji Allah idan da kuma na farkon ku da na ƙarshen ku aljanun ku da mutanen ku za ku daidaita akan zuciyar mafi fadircin cikin ku kowa sai kamar fir'aune Allah yake wannan ba zai cutar da mulki na da komai ba inji Allah idan kaga mutum mabarnaci yana barna ne makansa idan kaga mutum mutumin kirki ne yana aikin kirki ne makansa amma mun fahimta ko Hausawa suka ce da ka shuka shi za ka girma ka kalli rayuwarka yadda ka da kake yi a rayuwa wallahi haka za ka girbe rayuwar yadda ka da kake yin nan haka za ka girbe rayuwarka baka kirki kana rashin kirki ne makanka idan kana kirki kana kirki ne makanka Allah ya samu dace annabi Sulaiman sai ce Ana sai annabi Suleiman ya ce bayan gagado a gaba gare shi na kiru laha arshaha ai gayyirul arsha sai kira injiniyoyi aljanu ya ce a jirki sakadan a ɗauki wannan fati a kawo wani fat a sa inda aka sa sada sadakwarai a sa lu'ulu'u Wancan kofan a cire in ta gwalce a sa mata lu'ulu'u wannan na kiro da haƙasha ce ku jirkita wannan gadon ku canza shi a sake mai sabon fasali to dama akwai fanalbita a wajen suna ai cewa yayi wa utiyat wa utina min kulli shay'in to kai saka ce ba a wajen ƙur'ani ne ce an ba mu komai to akwai komai kenan shi kenan aka zo aka kunta gado aka jijjirci ta gado aka harfa aishi Allah ya ce nakiru laha arsha ku jirkita wannan nan zur sai mu duba idan ta iso a tatali za ka shiryu ta kunu min alladhina la yahtadun ko za ta zama daga cikin waɗanda ba za su shiryu ba ma'ana za ta iya tsinkaya ta gane wannan gadon gadonta ne ko ba za ta gane ba nan ma wata jarrabawa Abdul Sulaiman yake so yi mata ya gane tana da wayewar rayuwa ko ba ta da wayewar rayuwa ka san akwai wani dakiki ne ba iya fahimtar abubuwa sai ka to bari mu kula ta mu gane kaifin basiranta da hankalinta an jirki ta gado ga ta ita kuma da tawagarta tana tafi to sai ga ta shigo fadan Allah bismillah amma ja'at ila amaka ra'ish qalat jannahu وأوتينا العلم من قبلنا وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله lokacin kwalitis ta iso fadar annabi suleiman alaihi salatu wasalam bayan an sauke su kowa an bashi wajen da zai zauna annabi Sulaiman sai ce falon ma ja a lokacin da ta iso ila laha ila sai aka ce a haka za a wannan gadon haka gadon keke ma'ana ko wannan gadon ki alfirce ka annahu buɗe ya je yi kama da gadona sai fahimci wannan matan tana da kanke ta san mai take irin wannan jarabawa ya kamata duwar da zo takarar gwamna a mishi <laughs> malam wanda ke shugabanci jama'a ana so a samu gojajjen wadda ya san rayuwa ana so a samu wadda ya san rayuwa ya san shiga da fita irin na gwagwarmaya a rayuwa ya san malamai ya san halin malamai ya san 'yan tsara su ya san kayansu ya san 'yan siyasa ya san sharrinsu kowane fili wani zai ce ya san yan kwallo <laughs> eh, saboda ne saboda dukkan shugaba ba a so ya bar wani ya zo ya yi fulin ɗinsa kun gane haka ake yi ana son shugaba ya zama wayayyen shugaba yana da basira a kan rayuwa ya san ya san gwagwarmayar rayuwa ba a so a ɗauko da su wadda kankanin mutum zai zo ya wautar da shi haka ne jama'a mun fahimta kila sai aka ce a haka za a shiki haka gadon keke halar sai ta ce ka annabu kamar dai dona ne Allah ya ce wa utilal ilma min qabliha annabi sulaiman yace sai an ba mu ilimi da mun samu ilimin addini mun samu wayewa duk basirarsa yace an ba basira kafin a baka wa kunna muslimin kuma mun kasance musulmai mun musulunci abin alfahari wa kunna muslimin kuma mun kasance mun miƙa wuya zuwa abin ita ta miƙa wuya amma mun fahimta wa sadda saddaha ma kanat abu min dunillah ita ma abin da ya kange ta da barin addinin Allah abin da take bauta to bayan Allah wa ya kange ta kana ta abu din dunillahi layi abinda ta kasance tana bauta kuma ba Allah ba suna bauta ma rana bane to wannan bautar ranan annabi Sulaiman yake shi ya bata mata lokaci innaha kanat min qaumin kafirin ta kasance cikin mutane kafirai to sai Allah ya ce فرح مغرب من قوارير قالت إني حرمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين الله يتكيل لعد كل الصرف الصرف هو الكسر إرم بلا بلا إن شنا كتمش الصرف قيل لها سالم سليمان يسمى udkul saf bismillah kuma ce mu shiga fada falan mara atu Allah ya ce lokacin da daga fadar annabi Suleiman hasi batu lujjatan sai ta yi tsammanin tsairafi ne sai ta yi tsammanin kogi ne sai ta yi tsammanin ruwa ne ba mun faɗi yadda aka gina gidan ba injiniyoyin jin kawai aka ce musu muna so daga nan zuwa lokaci kaza a gina sabuwar bila akan teku kawai aka ja ka shimfiɗa gida sai da komi aka ruskar ruwan za ka gina gidan kan ruwan ta gafa har yanzu mutanen mu basu ma ana ba fata kunna eh tun ba fara shimfiɗa musu gilas akan kogi ana musu gidaje ba shine Allah a cikin alkur'ani yake cewa أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وحذروها وحذروها أكثر مما حذروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أولم يسيروا في الأرض fayanzuru kaifa kana aqibatan alladhina min qablihim Allah ke dan mutane ba za su yawo a bayan kasa ba su je su ga karshen waɗanda suka gabace su yadda suka ci ai inji Allah Allah ke wai yasa ba za ku yawo ba ku je ku ga yadda karshen waɗanda suka gabace ku Allah ya ce kai Allah ya ce kanu ashadda minhum quwwatan su waɗancan al'ummomi da suka shuɗe Allah ce sun fi waɗannan mutanen al'ummarka ƙarfin jiki in ji Allah wa asarul arda Allah ce sun bincike duniya ta hanyar kimiyya wa amaruwa sun ciyar da duniya gaba aksara mimma amaruwa sama da yadda al'ummarka ta ciyar da duniya gaba in ji Allah jama'a kun ji wa ja'akum rusuluhum bil bayyinat Allah ke manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyanannu shiriya daga Allah fir suka ibi Allah ya halakar da su kama kana Allah ya yuzlimakum Allah ya ce Allah ba ya yi haka din ya zalunce su bane walakin kanu an ya yuzlimun Allah ke su suka zalunce kansu da kansu duk baiwar da Allah ya muku in ba ku Allah ba ba zai amfane ku ba Zama mun fahimta Allah ke mun kasu abubuwa Allah ke mun ba su abubuwa irin abubuwan da سورة العقبة ولقد مكناهم مكناهم في إن مكناهم فيه وجعلنا لهم سمعا وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم فما إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق ما كانوا به يستهزئون الله يسي ولقد مكناهم فيما in makannakun fihi Allah ya ce al'ummomin da suka shuɗe mun ba su tantini mun ba su fawa da dama in ji Allah fi ma in makannakun ikinan shar'iyyar Allah ya ce abinda inda ku mun ba ku jawabun shar'i mahadu taqdiruhu tun wa qahaytum Allah ke mun ba su dama mun ba su iko Allah ke wadda ku inda mun ba ku dama ba da ku shi Allah ba inji Allah wala qad makannakun fi ma in makkannakum inda mun ba ku ta taqdiruhu ta kafirci ma Allah Allah yake kama agana alhum sam'uhum ji da muka ba su absaruhum gani da muka ba su wala asiratuhum basira da muka ba su Allah ya ce bai amfane su min shay'in akan komai iskanu yajhaduna bi ayati Allah dan sun yi musu ayin Allah duk abin da Allah ya muku na baiwa in ba ku bi Allah ba wallahi ba zai amfane ku ba jama'a mun gani wallahi tallahi rijiyar fetur in duk gidan Najeriya kowane gida ana ɗiba rijiyar fetur in ba a bi Allah ba na ran Allah ba za a ji daɗi a Najeriya ba. In kowane gida a Najeriya akwai rijiyar fetur, billahi lazi la ilaha illa ko in ba Allah ba ba za a ji daɗin wannan fetur in ba. Haka ne ko ba ka bane? Haka ne. Allah ya sharɗanta a zauna lafiya a ji daɗi ne da bin sa. wa in tuti'u ta in kun bi manzon Allah Allah ce za ku shige kuma za ku zauna lafiya Allah ya samu dace ila al-haqqu lisar sai aka ce musu ku shigo ila laha aka ce mata uddu lisar bismillah ku shiga fada falan mara atu lokacin da ta ga gidan annabi suleiman hasibatu lujjatan sai ta dauka rafi ne wa kashafat an saqiha sai ta fara kwaranye kafafunta za ta tattara zannuwanta domin ta ce kare kada ta ce mata innahu sarbun ai wannan gidan shugaba ne ma'ana kasurun gida ne na mulki mumarradun min kawarin wadda aka yi flow ɗinsa aka sumulce shi da glass ba ruwa ba ne ranke daɗe shiga kawai abinci eh. rabbi tace haka ne ko qalat rabbi tace ya ubangiji inni zalamtu nafsi Allah na tuci kaina wa aslamtu ma Sulaiman lillahi rabbil alamin Allah na sallama tare da annabi Sulaiman zuwa ga Allah ubangijin tarihi ma'ana da na yaudaru da wani karamin mulki a duniya yau gashi na zo na ga mulki ga kuma addini ga tsayuwa akan tafarkin Allah tace Allah to na mika wuya tare da annabi suleiman ana miƙa wuya na zuwa gare ka ma'ana allah na musulun hannun annabi suleiman zuwa ga allah ubangijin talifin allah ya ce sai allah ya ce ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفترون الله arsalna ila samud akahum salihan hakika mun aika zuwa ga samudawa dan uwansu annabi salihu ni ibudullah annabi salihu ya je yace musu ku bauta ma Allah Allah yace fa idahum fariqan yastasimun sai ga mu sai ga mutanen annabi salihu sun kasu bangare biyu suna ta kusuma da junansu waɗannan sun yi imani da abin da annabi salim ya zo da shi waɗancan sun kafirce ma abin da annabi salim ya zo da shi jama'a muna fahimta wala kaji arsalna ila samud akahum salihan Allah yake hakika mun aika zuwa ga samudawa dan uwansu annabi salihu muka ce mishi ka je ka kirayi mutanen ka zuwa ga Allah ni ibudullah ku bauta ma Allah Allah yake yana zuwa yana fara kiransu fa'izahun farikani ya tasimun Allah yake sai gashi sun fari sun zama jama'a biyu suna ta kusuma tsakaninsu waɗannan suna cewa bi annabi salihu manzan Allah ne waɗannan suna cewa kar abin shi ƙarya yake abin da ya zo da shi a gaskiya bane Allah yake sai aka kama kusuma a cikin suratul a'raf الله يكفي قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به المؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي أرسل Allah ya ce kana al-mala'u allazina takbaru min qaumihi sai manyan mutane waɗanda suka yi girman kai bisa karban abin da Annabi Sa'ihu alaihi salatu wa salam ya zo da shi sai suka dinga cewa lil ladina stubifu liman amana minhum da waɗanda aka raunanar ma'ana daga cikin talakawa waɗanda suka yi imani daga cikin su waɗanda manya da suka yi girman kai wajen karban gaskiya sai suka dinga ce ma talakawan. na anna salihan mursalin min rabbi yanzu ku kun yadda cewa salihu aikakke ne daga ubangijinsa kara sai suka ce inna bima ursila bihi mu'minun salakan suka ce mu da duk abinda aka aiko salihu da shi mun yi imani ala ladina sabaru su kuma manyan sai suka ce inna billazi amantum bihi kafirun mu kuma duk abin da kuka yi imani da shi mun kafirci duk abin da kuka yadda mu ba mu da shi ba ba an fara wannan kusumar ba to shine anan Allah yace fa idza hum fariqani yaktasimun sai gashi sun zama jama'a biyu suna kusuma tsakanin su waɗannan suna cewa a zo a yi imani waɗannan suna cewa a kafirce ma Allah to sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam قال يا قوم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة zakumala ya kaumi samun ƙarfin ruwa a amma ba a cikin yaƙo min tunu baƙar mu. imada ya kaume a dafisa lihutai ce don me kuke gaggauto da mummunan abu daga cikin kyakkyawa lokacin da ya musu magana suka ce ba za bi allan baka yi ce ma allan ya yi a abin da bi. kauye yace ya kuma kare limatas lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al hasana wai ne yasa kuke nema a gaggauto muku da azaba mukun a gaggauto muku da kikkiawan abu me yasa in za ku roko wai ku ba za ku roki alkhairi ba sai dai ku roki a zo muku da sharri لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون جمع حساب هذا كن يمي غفرت الله با دومين الله يتقنكو دي سوكا سيمشي قالوا طيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون wannan wa'azi wa jinku na fatun da aka fara shikenan muka fara samun matsala na fari na mace-mace a noba da sauransu mu muna ganin al'amarin ku akwai wani abu da ya shafi baki a jikinku. ku bayyar na bika wa biman aka mu mun tamfi al'amarin ku da kai da waɗanda suka yi imanin nan domin fara wannan da'awa muka fara afkawa a cikin matsaloli a cikin alƙaryar mu kara sai ce musu ba'irukum inda Allah abinda kuke tamfan nan sha'ani ne na Allah an yi fari ba a yi fari ba an yi menene abu kaza bai samu ba ya ce wannan sha'ani ne na Allah ba ni na ce zuwa da waɗannan ababen da kuke zargin ba ba waɗanda suka yi imani da ni suke zuwa da waɗannan ababen da kuke canfan mun ba waɗannan abin da suke faruwa din suna faruwa ne da izinin Allah shine ma'anar ƙala fa'irukum inda duk kusan annabi da ya zo ya yi kira zuwa ga Allah sai an samu irin waɗannan canfan da wajen mutanensu kasan duk da ya tashi a kan al'ada to ɗaya daga cikin fitilar da yake tashi da ita a rayuwa shine canfi duk da ya tashi a al'adance bai samu tarbiyyar addini ba amma aka samu ɗaya daga cikin abin da ya tasiri a ranka shine akwai canfe-canfe jama'a kun fahimta karatun addini ya sa aka yaki irin su farin kafa su me da sauransu da sauransu da wata annoba ce da ta da bai bai zuciyar mutane a can labarin asabul qarya a cikin suratul yasin su ma ba ba sun tamfi manzannin ba alu inna tatayyarna bikum inna da bikum la ذاكركم معكم فإن ذكركم بل أنتم قوم مسلمون قالوا سكتي إنا تطيرنا بكم مو بمن في الأمر كنا لئن لم تنتهوا إذا ku hannu daga wayannan wa'azuzzuka da kuke yi ba lanarjumannakum ay lanaqtulannakum za mu kashe ku wala yamassannakum minna azabun alim sannan azaba mai tsanani za ta shafe ku daga mu manzannin kalu sai suka ce camfe-camfen ku kuka jawo makanku ba canfi ba ne injin Allah ya sa kuka da wannan matsalar ka san hannun zai mutane musulun wannan tafiya a kai ba za a taba ka ba duk ikancin da mutum bai ke yi da wai waiwai mahasala ne wai mene a ai in dai ka kikin Allah kan matsaloli ka jin gamuwa da su mahasada ai idan ka bi Allah mahasadi wallahi ka fi karfinsa hadisul kudusi Allah ya ce don sama da ƙasa suka haɗu suka yi shawara suka ce bari mu ritsa da wani yake ni in kana bina zan nuna maka ta inda da ka fita zai nuna ko zai nuna zai nuna yake idan sama ƙarshen makirci a ce sama su yi mitin da ƙasa ƙasa ta ce bari na yi sama sama kuma ta ce bari na yi ƙasa mu haɗa shi Allah ya ce ni in kana bina zan nuna maka ta inda za ka fita ba a rika da kai ba baugai da ya ma'ana bi ba an gama duk sharri makircin sai ya ce mawutan toki daɗi a hiran da annabi ibrahim yake ta shi ne taɓa ma zama a wani gu mai daɗi irin wannan wutan ba ina allah kenan wuta ce aka ce ta yi sanyi sanyin kuma da aminci akwai su ƙarin lafiya a cikin sanyi wuta ce ba su Allah yi rasu so ya fitar da ya da bane ha ka dabai bai kanka da matsaloli kana ta ma sada ma sada ma mana sai tun da baka bi Allah baka Allah ya dinga sako maka masa haka Allah yake sai sai ba wa kadhalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'd Allah yake wa kadhalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'd Allah yake haka muke jibanta sashin az-zalimi da az-zalimi az-zalimai sai a yi su fara bin waɗansu az-zalimai ta ƙi jin maganan ubanka sun yi talibin mafol ya yi maganinka baka ji na ubanka ba za ka ci dukan banza idan ya eh, haka ne idan ka zama dan to za a samar da wani wanda ya fi ka iskanci shi aikin sa dama albashin sama don sai yake karba eh, shi albashin sama ma yi ma kan ne dama ba ku ga akwai yan drugs ba ai su albashin su albashin su halal shine na kama yan kwaya ba shi kenan ba ka je ka za kwaya wani kuma an bashi albashi ya kama sa haka ne ai in ba ka bi Allah ba za ka je da rayuwa ta wallahi mai gidan ka ya ishe ne gidan ka ya ishe oh, a cikin surutu zumar Allah ya buga wani misali Allah shi ya zama ضرب الله مثلا رجلا رجلا شركاء متشاكسون ورجلان يستويان مثلا الحمد لله الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون جماعة كتبنا مثال الله يتي ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل Allah ya ga wani misali bari in baku mutane misalin wani mutum ne bihi shuraka'u mutashakisun bawa ne na waɗansu mutane masifaffu in ji Allah musu shaki suna ai mutanazi'una domin ya halatta da ni da kai mu haɗa kuɗi mu sai bawa to idan mun saya sai mu kasafta mishi yadda zai dinga aiki yau ya zai maka aiki yana gidanka ko a wannan satin yana gidanka sati na gaba yana gidana Allah sai ce to bari in baku wani misalin bawa da waɗansu mutane suka haɗu suka saye shi su mutanen nan misali sun kai mutum goma amma matsalarsu Allah ya ce mutashaki suna mutane ne masifaffu su goma suka haɗu kuɗi suka sayi kabawa wa rajulan salaman li rajulin wannan kuma bawa ne na mutum ɗaya kuma ɗan zaman lafiya wannan bawan mutum goma jama'a ko ba masifaffu ba ne wahalar da zai sha ɗaya ne da bawan mutum ɗaya wa'annan mutum goma kuma Allah ya ce mutashaki suna komai kai nyanyanyanyanyi komai kai masifa komai kowa masifafe ne sai Allah ya ce wa rajulan salaman li rajulin wannan kuma bawan wani mutum shi kuma wannan mutumin kuma sa shi aiki ya zai sai shi su ci abinci tare Allah ya ce hal ni masala Allah ya ce bakar wuyan da za su sha ɗaya ne to wai in karki Allah maulan Allah ya ce da sauki wallahi idan ka bi Allah idan ka kika bi Allah in iska ne kawai masu gidanka kai yanzu ka dubi wahalan kawai da kake yi wa ƴaƴan kawai ka duba kana ma Allah wannan wahala haka ne ni gidanka ne kira kai ka fi very stupid kana sorry sa wannan sorry san da yake wannan bai taba ce ma ubansa ya hakuri in yana mishi fada ba to Allah sai ya haɗa ka da wanda yana zakin kai na tafiya kana kana sorry sa you're very stupid kana sorry sir za ka samu yadda yake kasa kasa da murya yake sama ogan hakuri wallan tun da yake a duniya ubansa ya taɓa mishi kuɗa ya bashi haƙuri haka ba yana yiwa ko ba yiwa yana yiwa Allah ya kan ba su suka ce qalu tayyarna bika wa biman ma'aka suka ce muje mun canfi sha'aninka da kai da waɗanda suke tare da kai akan imani ana yace musu fasirukum inda Allah wannan canfi canfi da kuke yi na abubuwan da suke faruwa sha'ani ne na Allah ma'ana suna faruwa ne da izinin Allah bal antum qaumun tutanun ku mutane ne da aka jarabce ku domin in ba ta kasuwa ba babu yadda za a yi mutum a ce zai aikata mummuna kuma ya ɗauka zai ga kyakkyawa wanda bisali ya ce bal antum qaumun tuftanun ku mutane ne da aka jarabce ku da wata irin fitina a cikin rayuwa na rashin gane kai ga don tsarin rayuwa babu yadda za a ce aikin ku rashin kirki sannan kuma ku ce za ku ga aikin kirki haka ne wanda ya kirki shi yake ganin sakamakon kirki wanda ya munana shi yake ganin sakamakon mummuna Allah ya kwana gaci to jama'a mu kwana nan sai gobe idan Allah ya kai mu sai mu zo mu dora Allah ya albarkace mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Allah ya kwana gaci malam wanda ke da yana cewa wani shi ne matakin da da shi ɗan da ne to ba da wani ne ma ke yi a ah, inda yana son ta kare sake ta wai matarsa ne take mishi in shi ɗan kalal ne ya sake ta kar ka yadda ka sake mata in kana son ta domin za ta shiga damuwa a kari sai ta kure ka sai ka sake ta mun gane kawai karka yadda a wajen dawo da ita sai kai babban asara haka ne galibi mutane idan su ya tsaci sai su ci da zuci sai su yi su a wahala amma ka tara irin waɗannan abubuwa lokacin da ka su ba ka santa to shi kenan sai ka sake ta amma in ka san kana santa to ka nemi wata mafita daga cikin hanyoyin da shari'a ta ce a warware ɗauke da kai malamai su mata wa'azi ka ji tsoron Allah gaya mata girman miji miji ya fi uba da gaya mata fadalan miji in bata ji na wannan malamin ba gobe a kai ta a kai ta nan kai ta nan har Allah ya sa ta shawo ta tafi amma da karka gaggawa suke ta in kana son ta domin wahalar da za ka zo ka sha zai ninka rashin fakurin ka na farko kuma mun fahimta wannan haka ne Allah ya samu dace to wani ilimi da in ya bayyana alama ne na rabuwan kan musulmai wallahi ban san wannan ilimin ba eh ban san shi ba a ah, ha ba tambayar da ya kamata ya ma mace idan ta mutu ba ta da miji waye mijinta amma ai mata kan kowa yana da nashi aje dama ko da naka sai nonsense to za ka samu wata amma tambayar ma da ya kamata ita mace misalin budurwa ko bazawara sai ta mutu ba ta da miji to ya za a yi za a ji a nema mata wani ustaz ne kawai a subhanallah ha azumin zakan mana har makai mu kai ja <laughs> azuminsa dai a cikin matsala hadda mata za su duba ta shi kenan idan ya yi kokari ya kakkame ka ji ustaz da ke kai ba su ba na kallon mu jami'a ka ce da wani